subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku takun karshe. Kashi na arba'in da takwas. A hankali da furta. Allah sarki Aisha. Ke kadai ce babu jininki a raye. Mun yi babbar rashi. Allah ya ji kan Fatima. Allah ya sa mai ceto ce. idanunta cike tab da kwalla ta yi maganar finanzir Zama me kike yi ras ta ci gabanta ya faɗi jin muryar hajiya laila a hanzarci ta ɗago tana duban kofar shigowa ɗakin ta rike da turwala ɗin kayanta fuskar ta babu bara'a sai faman huci take yi shigowa dr shirim yayi da sauri yana kokarin shawo kanta momi dan Allah ki hakuri ki fasa tafiyar nan kin ga dadi bai amince miki ba ya kamata ki bi umarninsa ko don gujewa fushin ubangiji harara ta watsa masa tana faɗin shurem zan ɓata maka rai wallahi idan kai ba za ka bi ni ba to ka kyale ni in kama gabana har yaushe ne zan ci gaba da zama ana raina min wayo a gidan nan na fa san me nake yi ni ba shashasha ba ce mai da dubanta ta yi ga binanzir wanda tuni ta miƙe tsaye damuwa ce tsantsa a akan fuskarta wuce mu tafi idan ke ma ba za ki bi ni ba to ki zauna tare da su ta faɗa rai a ɓace cikin sanyin murya Binanzir ta ce mommy ki hakuri dan Allah kin san ba zan ki bin umarnin ki ba amma ba zan iya tafiya ba baki a sake Laila ke kallanta ni ma ba san zama a gidan nake yi ba Anila ce ta kira ni a waya kiran da muke ta jira sai yau Allah ya nufa dan Allah mami ki bar ni in haɗu da ita in ya so daga baya sai mu tafi girgiza kai hajiya Laila ta yi kawai ki zo mu tafi in mun fita za mu fara biyawa gidansa Alina kafin mu tafi da karfin hali ta yi maganar ita kanta tana jin fargaban zuwa gidansa Alina saboda ba ta so Binanzir ta gane karyar da ta yi mata na cewa su touch sun bar ƙasar, amma a halin yanzu idanunta sun makance burinta su bar gidan duk abin da zai faru ya faru gida kai duk da shirin yayi ki bi ta ku tafi Allah ya kiyaye hanya ni zan jira dadi tsaki Laila ta ja tare da juyawa ta nufi kofar fita daga ɗakin da sauri Binanzir ta ɗauko mayafi Dr. Shiram ne ya janyo mata turola ɗin kayanta lokacin da suka fito falon gidan ya yi daidai da fitowar su Hajiya Sara da gudu Zinatu ta nufi Binanzir tana kuka ta riƙe mayafinta Anti Binanzir kada ki tafi ki bar ni dan Allah kada ki tafi mami dan Allah ku yi hakuri ku zauna idan wani abu muka yi muku ba daidai ba za mu gyara ni dai ban so ku tafi Zinatu zo nan. Muryar Alhaji Musa ce ta katse mata koke-koken nata. Jiki ba kwari ta saki mayafin Binanzir ta koma wurin shi ta tsaya. Rike hannunta yayi a cikin nashi. Haji ya Sara kamar an rufe mata baki ta kasa tabuka komai sai kallon su da take yi. Dakatawa suka yi da yin tafiyar jin muryar Alhaji Ubaid. Wallahi idan kika saka kafa kika bar gidan nan ba tare da yawuna ba to ki sani a bakin aurenki hankalin su Dr. Shirim a tashe suke kallon shi har suna hada baki wurin furta dadi me yasa dariyar ta ce Laila ta sake tana tafa hannu ta ce sai me dan ka sake ni ni dama ai na jima da gajiya da kai tun lokacin da na gane kai ba komai bane face rakumi da akala ina amfanin zama da namiji solo biyo ka. rai a baci ta faɗa tana kallon cikin idanun shi kalamanta sun kona masa rai da kyar ya iya haɗiyan yawo mai ɗaci ba tare da ya iya furta komai ba dauke idanunta tai daga kansa ta kalli Alhaji Musa da ke a tsaye ya harɗe hannayensa kan kirjinsa fuskarsa babu fara'a harara ta watsa mishi kafin ta ce hankalinka ya kwanta ka shiga tsakani na da mijina insha Allah zaka ga sakayyar hakan wani lokacin wani kallon kasan ido ya watsa mata mai wuyar fassaruwa shirin Binanzir kada ku bi idan har na isa da ku ku bar ta ta tafi ita kadai tunda ba ta jin magana ta a cewar Alhaji Ubaid marmashin takeici Laila ta sake ba tare da ta kasa furta ba tare da ta ƙara furta kalma ba ta juya a fusaci ta bar falon ka bar su su tafi Alhaji Musa ne ya faɗa a gadarance ta sauri bininzir ta ja trola ɗinta ta bi mominta shi ma shirin ya bi bayanta a bakin motar shirim ta tsaya zuciyarta a cunkushe ba ta yi tsammanin za su biyo bayanta ba Dr. Shiram na karasowa ya buɗe mata back seat ɗin motar. Ta shiga ciki, sannan ya sanya musu stroller ɗin kayansu a boot. Daga bisani ita ma Binanzir ta shiga ciki. Bayan ya shiga ya zauna a driver seat, sai ya yi ma motar ki, zuciyarsa cike fal da damuwar abin da ya faru. Ya ji takaicin yadda Alhaji Musa ya nuna halin ko in kula akan tafiyar maminsu. Abin da ya fi bata masa rai, furcin mahaifinsu. Yanzu shikenan yana ji yana gani auren iyayensu zai ragu shirin ya aka yi na ga ka dakata da yin driving din cikin raunin murya ya ce momi ki hakuri mu koma idan kika tafi ya kike so mai yi da mu? ke kanki ba za ki so abin da zai tarwatsa farin mu ba shiru ta yi tana nazarin maganar shi ga dukkanin alamu jikinta ya yi sanyi lakwas momi kina a tare da mu ya muka kare ina ga idan ba nan duk wani mai nufin mu da shari zai ji daɗin cutar da rayuwar mu bayan haka mummy tsawon shekara nawa kuna a tare da dadi auren soyayya kuka yi tun kuna zira'a kun tara zira'a da daɗi da babu daɗi kun yi hakuri kun jure zama da juna sai akan wannan dalili ki kashe aurenki mu kanmu ba za mu ji daɗi ba don Allah ki tausaya mana momi ki dubi girman Allah ki fasa tafiyar nan ko dan saboda mu binanzar ce ta yi maganar tana duban fuskar mami kamar za ta sanya mata kuka zancen zuci ta so mai wannan hanyar da na daukar wa kaina ba mai bullewa bace kwara in tsaya in kwatar mana yancin mu dole in yi fada da kowa kuwa ko da zara yana ne sai na shiga tsakanin mu da shi ba zato ba tsammani suka ga ta bude motar wani irin farin ciki ne ya lullube su da sauri binanzir ta fito shi ma shirin ya fito suka ɗauki trola ɗinsu da ke abot suka bi bayanta kamar yadda suka bar su hajiya sara tsaye a falon haka suka taras da su sun yi mamakin dawowar hajiya laila ko kallo ba su ishe ta ba kai tsaye ta wuce rum ɗinta da gudu zinatu ta nufi binanzir suka rungume juna suna dariyar farin ciki fuskar hajiya sara ɗauke da murmushi ta dubi dr Shirin. ta fasa tafiyar ne eh mommy ya bata amsa har cikin ranta ta ji daɗin dawowarsu mutumin kuwa marmashin gefen fuska ya ɗan sake ya yi tunanin security officers ɗin gidan ne suka hana ta tafiya bai san cewa ita ce ta yi ra'ayin kanta ba ficewa ya yi daga falon cikin takun isa alhaji ubaid da ke kallonsa ajiyar zuciya ya sauke dadi don allah ku yi hakuri da abin da ya faru a tsakaninka da momi ku yi hakuri ku sasanta junanku jinjina kansa ya yi fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce kada ka damu shirin ni dama ban dauka da zafi ba ita ce ke da matsalar insha Allah zan je na lallashe ta ya faɗa tare da kai hannu ya dan bubbuga kafadarsa kafin ya juya ya nufi ɗakin Laila don su sasanta junansu ko da ya shiga ɗakin ya taras da ita zaune a gefen gado kamar mai jin shakkarta ya raba ya zauna yana dubanta kafin ya yi magana ta yi saurin katse sa da cewa ba sai ka bani hakuri ba ni ya kamata na nemi yafiyarka kai hakuri idan na bata maka rai insha Allah ba zan ƙara ba zan bi umarninka in zauna har zuwa lokacin da ka so mu bar gidan ta wani irin mamaki yake duban fuskarta kamar a mafarki yake jin kalamanta wai yau Laila ce da kanta take ba shi hakuri har take faɗin za ta bi umarnin shi Allah ya sa ba mafarki nake yi ba murmushi tai tare da dubansa ta ce ba mafarki bane mijina da gaske ne abin da nayi ban kyauta ba su shirin sun yi min nasiha ni ma ga na rashin kyautawar hakan shi sa na dawo riko hannayenta yi a cikin nashi hawaye tuni sun cika idanuwansa cikin sanyin murya ya ce Laila ba zan iya misalta daɗin da na ji ba kin faranta raina a yau duk da na san ni ne mai laifi amma ki hakuri ki yafe min sannan ina so ki taya ni da addu'a ni kaina ban san me yasa bana iya bijire ma umarninsa ba na son bacin ran Musa saboda ya kyautata min a rayuwa shine silar duk wata nasara da na samu bai karasa maganar ba ta yi saurin rufe bakinsa da tafin hannunta saboda ta tsani ta ji yana yaban Musa saboda ita ta san ba haka nan ya kyale shi ba shi yasa baya iya ganin laifinsa amma ta ci alwashin za ta gano ainihin wane ne Alhaji Musa da duk wani abu da yake takama da shi abin da bai taba tsammani ba Hajiya Laila ta kwanto da kanshi saman kafadarta bawan Allah sai ƙara lafe mata kamar wani ƙaramin yaro kada ka damu ni ba kai min laifin komai ba insha Allah zan taya ka da addu'a kamar yadda ka bukata kai ma kuma ina so ka dage da yi wa kanka addu'a amsa mata yayi da to ci gaba da kwantar masa da hankali tai har sai da ta cika shi da farin ciki ta rinka zolayarsa tana tuna masa farkon haduwarsu kafin su yi aure yanzu tunda komai ya daidaita mu koma dining mu ƙara sayin breakfast din cikin kulawa mam Sara ta yi maganar tana duban su Antiki ta yana murna a cewar Binanzir faɗa min me ya faru Alina ta kira ni a waya har mun yi magana da ita Murmushi Hajiya Sara ta sake masha Allah ina taya ki murna mai dota wallahi na ji daɗi yanzu yaushe zaki je can gidan nasu kallon Dr. Shirim ta yi wanda gaba ɗaya hankalinsa na akan Zinatu da ke a gefensa sai daɗi take ji sun fasa tafiya ya yi shirin yaushe za mu je ni ko yanzu ma ka ce a shirye nake Allah ta faɗa a gagare gobe in sha Allah zan kai ki da sauri Zinatu ta ce yayi shirin ni ma zan bi ku dan Allah ku tafi da ni ta faɗa a shagwabe tana kallon shi kada ki damu kafa ta kafarki duk inda zani duk inda zani a tare za mu tafi cikin muryar rada yayi mata maganar dariyar murna ta sake zil ta ce kwantar da hankalin ki raina gobe a tare za mu je Na gode Antena. Ki daina murna. Kin manta da dadin ki halan. Ba lalle ya amince ki fita ba. Turba na fuska ta yi. Mommy please, ki rokan min shi ya bar ni in je. Ta faɗa tana bubbuga kafafuwanta. Zan yi mishi magana zuwa anjima na san zai bari mu tafi da ita. A cewar Dr. Shirin, Hajiya Sara na murmushi ta ce kun fi kusa ai. Na san kana masa magana zai amince tunda yana ji da kai na gaban goshinsa. Dariya suka yi ga baki ɗayansu Allah sarki wannan kenan a can ko ɓangaren bangaren teams a kwance yake kan katafaren gadon su idanuwansa na fuskantar silin yanayin fuskarsa san babu walwala ya haɗe rai kamar wanda aka aiko ma da sakon mutuwarsa ba komai ne yake damunsa ba face haɗin da mominsa ta yi masa ya riga da ya san halinta ba lallai ta canza ra'ayinta ba shi fa a rayuwar shi san bai da ra'ayin yin auren wuri ya fi sha'awar yayin sharholiyarsa saransa a yadda ya tsara ma kansa sai ya kai shekara 45 zai yi aure bugu da ƙari baya jin zai iya auren yarinyar saboda ba ajinsa ce. jiya kafin ya kwanta bacci sai da ya yi bincike a kanta ta hanyar amfani da wayarsa har ya gano wane ne mahaifinta wato karen yan siyasa a ransa ya ayyana ta yaya shi da ya fito daga babban gida shahararren famili da duniya da sanda zamansa zai auri wannan yarinyar bayan haka mominsa minista ce dadinsa CEO ne na babban kamfanin su Obi Teach ta yaya zai aure interior designer kamfani ma da take aiki ba nata ba abu ɗaya da ya hana shi suko ne, kyawun fuskarta da surar jikinta daren jiya da kyar ya ba halin ya rufe idanunsa sai ya tuno lokacin da ta fashe masa da kuka labbanta na kyarma kisin ɗinta da yayi har cikin zuciyarsa ya ji wani irin shauki da bai taba jinsa a wajen wata mace ba kawai yayi karfin halin tofar da yawo ne don ya muzanta ta motsin bude toilet ne ya katse masa zancen zuciyar nasa a hankali ya kai idanunsa ga duban mai fitowa Zaid ne ya fito waist dinsa daure da tawul suna hada ido da juna ya sakar masa murmushi. buru me kake tunani ne kamar wani abu na damun ka banza da shi bai tanka masa ba faɗa min me ya faru jiya bayan mami ta kira ka a waya ya matsa fuska yayi tamkar bai san maganar ya furta zaka iya tuna yarinyar nan da mami ta kawo wurin mu shiru zai yayi yana kokarin tuno da yana kokarin tuno ta can yayi murmushi tare da cewa kana nufin Zara tabe baki zayen yayi kafin ya ce oho na manta sunanta ita ce Zara yarinyar ta kwanta min a raina saboda ina son mace mai kamun kai daga gani iyayenta sun bata ta tarbiyya ya faɗa tare da samun wuri a gefen su ya zauna yana kallon ziyan Mummy ce ta haɗa ni da ita. Bai ɓoye masa komai daga abin da ya faru tsakaninsa da Zara ba. Har ya ƙarasa maganarsa, Zaid bai ankara ba saboda zuciyarsa da ta karaya. Har ga Allah bai ji daɗin hukuncin da su ta yanke ba na haɗa ziyan da Zara saboda ya san halin ɗan uwan nasa bai jin magana fiye da shi. Yarinya mai kamun kai an haɗa ta da ɗan iska. Ina ma a ce shi su ta haɗa da Zara. Ta ba abin da zai hana ya gyara rayuwarsa saboda samun mace ta gari. wanda zuciyarsa ke muradin mallaka zaid na ji kai shiru baka ce komai ba na san kana taya ni jimami ne jinje na kai zaid yayi kafin ya ce ziyan ban ji daɗin abin da kai mata ba saboda ba laifinta ne, mumi ce ta haɗa ta da kai ni na san ba ita ce ta shirya faruwar hakan ba ya faɗa cikin sanyin murya yana kallon ziyan da ke faman ya matsa fuska me zai hana ka jaraba amincewa da bukatar momi ni na yi imanin ba za ka taɓa dana sanin auren zara ba watakil ta zama silar shiryarka kafin ya karasa maganar ziyan ya wurga masa harara tare da katsesa da cewa kana santa ne me ya kawo maganar so kawai daga na baka shawara a matsayinka na dan uwana guntun tsaki ziyan ya ja bana bukatar shawararka na yi zaton zaka taya ni jimamin abin takaicin da ya same ni ashe ba haka bane da kai da momi kuɗaya. daya ya faɗa yana cije labbansa har abada ba zan taɓa santa ba zan amince da ita ne saboda momi. sannan zan aure ta ba dan ina son ta ba sai dan in mayar da ita abun biyan bukata na amma babu maganar mutunci a tsakanin mu muddin ta aure ni ta gama jin daɗin zaman duniyar nan muryarsa a tausashe furta maganar rantsa ido zaiti yayi har cikin ransa bai ji dadin kalaman ziyan ba bai sanya zai ya shawo kan momin sa akan ta janye maganar haɗa shi da zara ba saboda ziyan ba mutumin kirki ba ne muddin ya auri zara bakin cikinsa zai yi silar mutuwarta dole ya nema mata mafita tun kafin afkuwar lamarin in dai dadinsu bai san da maganar ba zai yi kokarin tunzura sa akan kada ya amince da maganar mominsa sakowa ziyan yayi daga kan gado daga shi sai yar singlet da short ya nufi toilet yana huci ya shige ciki ziyad da ke zaune gaba daya kamar an zara lakarsa shi dai ya damu da zara baya son mominsa da yi silar jefa da cikin wani hali wayar da ke akan side drawer din su ya kai hannu ya dauka ya dannawa ya dannawa landline din kitchen tana fara ringin mate ta dauka ya bada umarnin a kawo musu breakfast din su kafin yayi cutin kiran ya ajiye wayar kan drawer ba da jimawa ba abla ta shigo ɗakin da tare mai dauke da kayan abinci ta ajiye musu akan drawer bayan ta gaishe da ziyar ta juya ta fice Allah sarki a can koɗe bangaren dattijan arziki a zaune yake kan lallausar darduma hannunsa rike da cizbaha a hankali yake motsa labbansa kusan rabi da kwata na hankalinsa na akan chief ofis da ke a kwance saman dardumar ya ɗaura kansa akan cinyar baba obi kyakkyawan idanuwansa suna alamshe tamkar na mai jin bacci su duka biyun daga ka kalle su zaka shaida tsantsar nishaɗin da suke a ciki musamman ma baba obi ransa fari pat tunda ofis ya kawo masa ziyara yau kusan wani ya yi a wurinsa duk inda za su je a tare suke tafiya ba su jima da dawowa daga masallaci ba suka shigo gaidin ɗinsu don su sha iska sai faman satar kallonsa yake yi kamar ya haɗe sa haka ya ke ji tsabar kaunarsa da yake ji grandpa wannan kallon na menene idanunsa alimshi ya jefa masa tambayar fuskar baba obi da fara'a ya ce kallon so da ƙauna ne rabin raina wallahi yau ka faranta mara rai gaba ɗaya ka bai min kewar hatim da ke damuna a hankali cif ya ɗan buɗe idanuwansa ya saci kallon fuskar baba obi karab suka haɗa ido cikin na juna baba ya faɗa ba tare da ya ƙarasa maganar ba na'am sanyin idaniyata na ji ka kira sunana kuma ka yi shiru kyara kwanciyarsa yi ba tare da ya ba shi amsar tambayarsa ba duk cikin jikokina babu wanda na more ba wanda ya more ni kamar kai kaga cinyar nan tawa tun kana karami kake tumar musata gashi har yanzu baka daina taushe min ita ba murmushin gefen fuska cib yayi masa har dimple ɗinsa ya ɗan loba me ya fa raina ya faɗa yana kallon fuskarsa ni fa idan ina a tare da kai sai na yi kamar an mallaka mun komai na duniyar nan ni dai Allah ya jarabce ni da sanka kakana ina fata Allah ya dawamar da farin ciki a tsakaninmu zan ci gaba da taya mu da addu'a Allah ya ƙara mana tsawancin kwana ko dan na cika maka burinka a kaina tunda ya fara maganar baba Obi ke kallonsa da wani irin matsanancin farin ciki akan fuskarsa dakatawa yayi da John bahar ya daura tafin hannunsa kan sumar Owis a tsanake so ma shafata kamar yana yi masa susa kalamanka sun sanyaya yamin zuciyata ois kai na daban ne wallahi yadda nake jinka bana jin ko iyayenka kai tamkar bugun zuciya na ne wallahi ban san yadda zan misalta maka kaunarka da nake yi ba kafin ya karasa maganar ruwan hawayen da suka taru a cikin idanuwansa suka gangaro kan fuskar ce lokacin da ya ji saukarsa a ruɗe ya zabara ya miƙe daga kwancen da yake idanunsa akan fuskar baba obi da alamar ruɗani ya furta baba me yasa ka zubar da hawayenka shiru yayi ba tare da ya iya furta masa wani abu ba faɗa min mana ko dai maganar da muke yi ce ko kuma akwai wani abu da ke damun ka girgiza kai yayi a always kada ka damu babu abin da ke damuna kawai bana son duk wani abu da zai shiga tsakani na da kai ina jin fargaban duk wani abu da zai sa ka juya min baya ni dai bana son bacin ranka Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba dan jin yadda ci gaban labaran zai kasance mu haɗi a kashi na gaba kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku takun karshe kashi na arba'in da takwas a hankali ta furta Allah sarki Aisha ke kaɗai ce babu jininki a raye mun yi babbar rashi Allah ya ji kan Fatima Allah ya sa mai ceto ce idanunta